shi ɗan zaman ɗaki gashi shafihi ne kuma mugu ne ɗan zaman ɗaki fitinan ne ne ɗan zaman ɗaki mai gida ya shiga tsilla-tsilla mai gida ya shiga hauma-hauma dan zaman ɗaki ya shirya ɗaki dan zaman ɗaki ga shi kan ɗaki ya ƙwaddana wa mai gida zaman ɗaki ka ji ba ina ta magana to abin dai ke so in gaya maka eh. abin dai da aka saba ne yau ma dai kayan abincin gidan nan ranka ta kaf ya ƙare ba mu da wani abu za mu sarrafa a cikin gidan nan ni kuna bani mamaki mata me yasa ba ku da lissafi na lokacin mutum ba shi da shi ku kuma sai ku dan samu ku aga za ku san yadda za ku taimaka me amfanin wannan lokutan da aka yi to kamar yaya kenan hmm? to ni da yanzu abin da yake hannu na dubu ɗaya ce Ta ta rage mun hmm. wannan magana haka take kullum daga sati har monday duk ko da yaushe akwai abin da zaka ci da yaran nan ma dalili dai baka rasa shi da yaran nan ma fiti din nan ya fito sai mun samu abin wani mato a ba ku to idan ya fito din za a karo kenan ke mun kika sani ko ai saboda da ku damu shi ba ba fito to tsakaninka da Allah ɗari biyar gani ga mama ga sa'idu yanzu a wannan na ce ma ba komai da za a sarrafa ya zame da wannan aka ce lockdown lock lock ki fasara mana ba a bakin ki make lock loko lockdown ku dinga jin fasara shi fasarar lock loko down ko kaga kai baka bada kuɗi ba kuma kai ta maganganu ito ba ku ci bukin shinai dari biyar din maki ba kuɗi bane kuɗi ne amma ba wanda za su wadata ba ka shi kenan jaji sun a sanyin da za a tattala in da yaron nan ma mai fito nan ya fito sai sun da zan matso in ka muku to za a karo kenan rike wani ɗan da kuna ciki ki dai addu'a Allah da lafiya Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ni zan fita sai na sai na dawo a mana addu'a da ya ka eh, za ka fita ne eh mu zan tafi kafin mu je mu je kasuwa sai kai mana addu'a a a dakata na kafin addu'a dama ina so in gaya maka eh tambaye ka ina aminiyan nan tawa eh. wanda lokacin bikin kan nan ta wahala ba abin da bata yi ba din bari ke da ku eh to ita din to ne nake so ka bani za ta yi bikin ya ka bani dubu biyar kaga sai sai ka dan ji daɗi ita ma saboda ta wahala sosai a sabgar ka yi dubu biyar a wannan lokuta a wannan shiga lokutan za ka baki dubu biyar saboda Allah shi sa wato shi sa a ranar lahira za a cika mutane dan kama cikin jahannama me yasa ka faɗi haka saboda kin ga dan Allah ta yi hmm. kin ba za ta ce wuki mai mata ba amma kuma yanzu ta amma lokacin da ta sha wahala ta bikin ta ta abin ɗinka ai baka ai baka ce baka ce za a shiga wuta ba wata me yasa kake irin wannan abin ne hakan nan ne iya to ai mama na ku down ba kuɗi a hannun mutane dama ko babu wata na ku down dama an gaya maka kai din nan dama haka kake baka son ɓamɓaruwa. to ina kuɗin suke mamu ina kuɗin suke ya zaka ce ina kuɗin suke wai zai dube kai ce baka da kuɗi in ba za ka bani ba dai kawai ka ce ba za ka bani ba kai ban taba tambaya ka abu ka bani shi cikin farin ciki ba me wannan me zan yi da ita ai dubu biyar da tambaye ka ban ce maka ɗari biyar ba biyar je ka ka riƙe abinka ne eh? eh, ba na so je ka mm, Allah ya kiyaye Assalamu alaikum yaya. Eh bakara. Ka fito? Na fito an wanke mota An wanke. Tafiya za ka yi ne? Fita idan tafi kasuwa ne. To dama ina son ganin ka ne. Me ya faru? Kuɗi nake so za ka bani kuɗin registration. Kuɗi me? Registration. Kai ka iya zuwa ka ce a baka. Amma baka iya zuwa yadda zaka gaje ka nemi naka ba. To yaya amma dai ai ka san har harkar makaranta dole sai an bada hutu sannan za ka san me ya kamata kai. Ganin ban da kuɗi. Ɗari biyar ce ko a. Dama ba dubu ɗari biyar na ce ba ai. Dubu sha biyar na ce dama sun isa. Dubu ɗari biyar? Dubu sha biyar kawai. Ka ji mahaukaci. ɗari biyar ce ta rage ga shi. To an na karɓi ɗari biyar me za ta ma registration? Sajida ki yi haƙuri. Haƙurin nan dai zan daɗa baki duk abin da kuka yi da mijinki ina ji. Na ji duk abin da ya yi. Amma ki yi haƙuri. Eh ki ƙara haƙuri kan haƙuri ba komai. Ku karatun da kuma na zamani kuna bani mamaki. Yanzu mu lokacin da muka yi na makaratun da ne firamare ɗina ne sakandare na tafi waje Manhattan University. ka je ka tambaya za akwai tarihi manhattan mu ne ɗalibai na farko na manhattan university wanda mu ne zuga kore wanda muka ilimi ba tare da mun matsa wa gwamnati ko iyayenmu mu muke zuwa mu zage mu nemi abin da mu biya kuɗin makarantu da to ai kai ka ce a da eh. yanzu ai ba da ba yanzu bace ai za ka za ka ba kusa na karbi yanzu na karbi 500 me za ta yi yanzu da fi saboda Allah ya da kana da shi ka tambaye ni gaskiya ya kaiwa kuɗi mugun sabo in ba kai ba kai ma kuɗin mugun sabo ka zo mini ba ka da shi ka ɗauki na kaman kai ya ya gaskiya kawai dai shi kenan kawai sai an zo ah, kawai mutum bai da aiki hutawa da abalu kaza ba wannan ba wannan ko har abada ni wallahi na gaji ji ma bari ba sabo ji zan nafka muku in in samu kamar kwana 40 ban dawo ba ku ka ku fara yanka kun yonin kuna cinyewa shikenan ne eh, eh assalamu gaskiya abin da ya yi min ban ji daɗi ba wallahi me kuma kai kuma kamar in tambaye shi kuɗin makaranta dubu sha biyar wai ɗau ɗari biyar ya bani ɗari biyar ɗari biyar kuma makarantar gashi an kusa rufewa to yin yara ɗari biyar yanzu hmm. ai wannan mutum ba san irin sa ba haƙuri Allah ya yarda za ka samu yadda za ka yi ba ta ɗari biyar ɗin ba sa sajida ita ma sajida abin da aka yi babu kuɗin cefane ba ta ke karɓi ɗari biyar ɗin ya haɗa da waccan ɗin. Ake san da ne dama shi dubu ɗayan ce a aljihunsa. Kawai. Eh, ya ɗauki ɗaya ya ba ya ba shi da ɗaya ma ya fita haƙura ya shi ya ba shi. Mm, to ni ma ba hakan ya min ba ni da ce ban dubu biyar ya ɗauko ya ɗauko ɗari biyar ya miƙo min da ke karɓa ba shi ne ya fita ba. Mama addu'a za a yi ta masa Allah. ya shirye shi Allah ya shirye shi. Ka yi haƙuri. Amma mama duk kuɗin sa. Mm, mm, duk kuɗin sa. ina so ka dinga yin ka ji ko kana ji ka yi hakuri, mu dai ba mu da kuɗin da za mu ɗauka mu baka amma za ka samu cikin fuskar ubangiji in Allah ya yarda an ce bakin da Allah ya tsaga bai hana shi abinci kuma Allah ya da ba za ka rasa ba kaga kai mm. in kai ma ya maya mu sai ka dinga zuwa kana yawa a dale shi kawai can ba eh. ya je da hida abin da sai ya kuɗin sa eh ba komai kai ha gaba da mana addu'a ba komai dan zaman daki wani kato a zaman daki ɗan zaman ɗaki wata al'adar sai ɗaki Me gidan an koro shi waje a cikin ɗaki ga ɗan zaman ɗaki kuma ga matar ita mai ɗaki wani gardi ne wani ƙato ne ɗan zaman ɗaki fitinanne ne shi ɗan zaman ɗaki shi shaƙi ne kuma mugu ne ɗan zaman ɗaki fitinan ne ne ɗan zaman ɗaki mai gida ya shiga tsilla-tsilla mai gida ya shiga hauma-hauma ɗan zaman daki dan zaman daki yan mata sun da hutawa ina gajiya lafiya ƙwal to masha Allah Allah 'yan mata idan ba za ki damu ba. Na tabbatar da zuciyarki za ta gaya miki abin da isa na zo na tsaya kusa da ki. Ƙauna ce tafi sabilillahi. Kuma kusa ka ke na gani akwai alheri a fuskan nan taki. ga malam. dan sau nake nema tun ɗazu ina tsaye a nan gurin ban samu ba kaga ai bai dace ka tsayar da ni haka ba akan to ai ni dama abin da na hango ke naga kin zo kin fallatsa wannan rana ana fantsama rana irin wannan ki zo ki tsaya a wannan guri da ki mun wani arziki ki bani lokaci in rage miki hanya zuwa gidanku ni gaskiya ba zan iya bin ka ba Eh. saboda ban san ka ba ban san inda ka fito ba ni kuma abba na dama ya sha faɗa min cewa duk wanda na gani a mota ka in karawa motar shi wallahi bai wa Allah ba wasa ne tsaya isa na tsaya kusa da ke ba amma ki yi haƙuri da farko ya sunanki sunana sadiya sadiya wannan tsayawar da kika yi a rana sadiya matsayinki bai kai ki tsaya a nan wuri ba ki bani dama in rage miki hanya zuwa gidanku amma kuma ga cikin ci a ai an hana ki irin wannan ki shiga motar wani wallahi ba mutumin banza bane kuma na ya ba da baban ki da cikin arziki ne ni ba mutumin banza bane san ki nake da kuma son soyayya aure nake miki kuma bai wa Allah da cewa ni abun rufe hancin nawa yana cikin mota ya baki fito da abun gaura a hanci da baki ba eh na riga na wanke hannuna da sanitizer a na ganin ai ba wani abu ne ko is ah, okay for ah, me ah, Allah sarki wannan yayi daidai shi sanitizer kin san kana bi ne akwai wanda ake sha yanzu kin gani wanda na siyo sha ake da safa ka ka cika cikin ka da shi hmm. in dai ka cika cikin ka da shi to har har har da dare ba abin da zai same ka to kenan Allah ya sa alkhairi ne alheri ne ba wallahi